بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka mai girma kuma shugabanmu malaminmu kuma jagoran wannan mazauni maulana al'imam chief imam na karshi abuja mai girma limami na wannan gari orozo mai girma sarkin wannan gari manya-manyan malamai da dukkan mahalarta ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya arzurta mu rayuwa ya ba mu lafiya ya ba mu ikon halarta wannan mazauni wanda aka shirya don annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi wa sallam a malamin da ya gabata maulana sheikh muftar bayanan shi sun gamsar da cewa sai an ƙara yin wani bayani a wannan wurin kuma diba ma da cewa daman dai ko da yake magana a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba karewa take yi ba to amma kuma idan aka yi arashi masana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo sun faɗi abin da za su faɗa to bai kamata ga wani mutum irin mu ba wanda daman duk abin da za mu faɗa daga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun ji daga bakin su ne sai di muktar Allah ya saka da alkhairi hakika ka amfanar da mu a wannan zama Allah ya amfane mu da abin da ka faɗa mana cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan maulidi wanda ya zama shine maulidi na farko a wannan gari kuma Allah ya kaddara in zama cikin mutanen farko da za su halarci buɗe wannan maulidi na gode wa Allah muna fata Allah ya sanya wannan farawa ta zama farawa ce ta dashen alkhairi wanda zai yabanya ya amfani dukkan waɗanda suke wannan area albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam a gabanin Sayyidi Muktar ya zo ya gabatar da muhadaran shi akwai malami wanda ya gabata Saidi Ali ko ya zo ya gabatar da muhadara da cikin muhadaran shi akwai wani abu da ya dauki hankali na shine wata kasida wadda dukkan masu halartar maulidi na iya cewa ma duk mun haddace ta ita ce kasidar min qabliha ibta fi zilal wa fi mustawda'in haythu yuqsahu alwaraqu wanda wannan kasida alakan mu da ita ta farko shine a cikin littafin Shehu radiyallahu anhu na Al-Faidul Ahmadi fil Maulid al-Muhammadi wato yana nufi alakan mu ta farko mafi yawa jijjiga nan muke fara jin wannan kasida wannan kasida ta dauki hankali na zan yi dan taliki kadan akan ta in kuma fasarta baitocin ta bakin gurgudu musamman dan ɗaliban ilimi na farko wannan kasidar ba shehu ibrahim ne radiyallahu anhu yayi ta ba ba shehu tijjani ba ba muhammad ibn sa'id al-busiri ba ba alfazazi ba a'a sahabun manzan Allah ne yi ta kuma a gaban manzan Allah kuma wannan sahabin sahabi ne mai daraja a wurin manzan Allah saboda baffan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina al-Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda kanan mahaifin manzan Allah ne a wanda an haife shi da shekara biyu kafin a haifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in faɗa da irin lafazin da ya faɗa dan an taba tambaye shi aka ce kai da manzan Allah wane ne babba ka ji ladabin sahabbai shi al-Abbas ammi wato babban manzan Allah ammi ko shine baffa ko da Hausa ko da Fulatanci baffa ammin manzan Allah ne kaga yana da wannan darajar ta cewa shi kanan mahaifin Annabi Muhammad ne sun hada uba amma uwa kowa da tashi da shi da Sayyidina Abdullahi mahaifin manzan Allah sannan sai da aka haife shi aka haifi manzan Allah amma da aka tambaye shi aka ce kai da manzan Allah wane ne babba waye girmu wani kaga wannan in an faɗa kowa ya fahimci me ake nufi amma shi sai ji kalmar ta yi mara nauyi a ce wai waye girmu wani shi da manzan Allah ya gane fa abin da ake nufi amma yana so ya nuna mutane ya ake ladabi in ana zancen manzan Allah sai cewa ya girme ni sai dai ni aka fara haihuwa kafin a haife shi kaji abin da ba da amsa ya girme ni sai dai ni aka fara haifa kaga ya gane tambayar da aka mar amma shi ba zai ta na girmu manzo Allah ba koda da ma'anar a haihuwa a shekaru sai dai yace huwa akbaru minni walakin wulidtu qablahu shine babba ai manzo Allah shine babba ya girme ni sai dai kawai an haife ni kafin shi to sai da Abbas ammin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya zo ya zauna gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya Rasulallah ina so in yabe ka na shirya wasu baitoci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ikra la faddafuka ko kul la faddafuka na baka dama ka faɗa ka rera baitocin kar Allah ya sa bakin kai wawala wato annabi har sai da yi tukuicin addu'a ga mawaƙin shi sai ya zauna wannan waƙar wannan kasidar wato akwai abin da ya kamata mu kula da ita kwarai ta tare wasu ma'anoni cikin sani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi manzan Allah da wani irin yabo wanda sufaye arifai suke wa manzan Allah irin shi ashe sun samo daga sahabban manzo Allah a gaban manzo Allah aka yi ba annabi Muhammad da irin wannan uslubin yaban kuma wannan kasida da dangaranta zuwa ga Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda ya tabbata a littattafan hadisai kamar al-Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak ina zato ya kawo al-Imam Tabarani a cikin Mujam Nashi al-Kabir shi ma ya kawo wannan al'imamun zahabi ya yi ta'aliki a kan wannan kasidar ko da yake al'imamun ibn kasira ta albidaya wa nihaya ya ɗan yi wani magana kamar ya soki wani isnadi amma ya tabbatar da wani wato dai ina so in ce kasidar ta samu ingancin isnadi zuwa ga sayyidina al-abbas ibn abdul muttalib Allah ya kara masa yadda ya zo ya zauna a gaban annabi muhammad ya yi shi kuma bari mu ji abin da yake faɗa yake cewa min qabliha tsaita fi zilali wa fi mustawda'in haythu yufsahu alwaraqu thumma habatta albilada la basharun anta wala mudghatun wala alaqu bal nutfatan a wata riwayar a wata mutahharan تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق ورت نار الخليل مكتتما تجول فيه كو تجول فيها ولست تهترم تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفة الياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشركت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نختلف abin da yake ya rasulullah min qabliha tun kan a halitta halitta ba maganan duniya a lokacin ba maganan lahira ba maganan aljanna ba maganan a wuta ba maganan mutum ba maganan aljani ba maganan mala'iku tinkan a halitta halitta ya rasulallah min kauli ha ai wannan haɗin zamiri ne na halitta gaba ɗaya min kauli an ya Allahul khalqa saboda a cikin tahani'a akwai wani baiti wanda yake cewa ya mustafa min qabli nash'ati adamin wal kaunu lam tuftaha lahu aghlaqu tun kasantattu ma ba a bude dan makullin da aka kulle su a cikin gaibi a fuddo su ba kake mustafan ba maganar annashati adami ake ma wal kaunu lam tubta lahu aghlaqu a yarumu makhluqun sana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika al khallaqu isharatan ila qawli llahi tabaaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim a saboda haka yace min qabliya tun kafin wai wal kaunu lam tufta lahu aghlaqu dinta ya rasulullah kada dada fi zilali a cikin inuwoyi to menene inuwoyin sune hijabai idan ka kalla shehu radiyallahu anhu cikin al-faidul ahmadi ya kawo wannan kasidar bayan ya ambaci wasu hijabai guda dubu goma sha biyu wanda guda goma sha biyu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ya biyo da manzon Allah cikin wannan hijabban a hijabi na farko shekara dubu sha biyu a hijabi na biyu shekara dubu sha ɗaya a hijabi na uku shekara dubu goma har zuwa hijabi na ƙarshe na goma sha biyu shekara dubu ɗaya a cikin kowane hijabi akwai zikirin da yake duka dai a cikin alfaizul ahmadi shehu ya kawo wannan hijabban fa ba wai ana halittar manzan Allah hasken manzan Allah ya iske hijabban bane a'a bayan hasken manzan Allah ya ɗebe wani shekaru bila adadin Allah kaɗai ya sani sannan aka halicci waɗannan hijabban manzan Allah ya biyo ta cikin su duka kafin halitta annabi Adamu shine ma'ana ɗimta fi zilali waɗannan hijabban daga nan sai kada daɗa ya rasulallahi fi mustauda'in ina ne mustauda'u ba a yi daga cikin malaman mu suna fassarawa su ce ma'ajiya ina ne ma'ajiyar mustauda'u lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya halicci annabi Adamu ya kawo shi aljanna ya aje ya aje ya ce ya Adamu wa kuna ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha haythu shitama wa kula minha haisu cikin maragadan wala taqraba hadhihi shajarata lokacin da Allah ya aje annabi Adamu a aljanna inda ya aje shi a aljanna mahallin zaman annabi Adamu shine mustaudau sai ce to lokacin da annabi Adamu Allah ya halicce shi sai ya dauko haskenka ya rasulullah sai ya sanya a cikin tsatsan annabi Adamu saboda haka zaman da annabi Adamu ya yi a cikin mustaudau da sirrinka ya zauna a wurin ya Rasulallah ka ji yadda al'asin al'abbas ya fara ɗauko tarihin manzan Allah ya fara tarihin manzan Allah ba daga haihuwa ba ne yana zuwa haihuwan ma sai ya daina in mun biyo kasida za ka ji yana zuwa inda aka haifi manzan Allah sai ya bar maganar tarihin haka wato yana nufin bari in faɗa muku manzan Allah tun kan a haife shi bayan an haife shi kamar ai garin ku ɗaya kun san me ya faru sai ya dauko daga inda ba a sanin ba ya fara daga cikin hijabbai yace wa fi mustawda'in haythu yuksafu alwarqu lokacin da a mustaudabu ba yadi ba boyar ba shadda da me ake sutura ganye ne ake ɗauka ana suturce jiki me yake son faɗa annabi adamu lokacin da yake cikin aljanna Allah ya suturce shi da wata sutura amma lokacin da shedan yayi musu abin da yayi musu suka ce itatiya sai Allah ya yi wannan suturar sai alqur'ani yake faɗa mana wa qafika yaktifani alaihima min warqil janna sai suka rika warto ganyen aljanna suna yi wa kansa sutura al-imamu al-azin al-abbas yana so ya ce mana lokacin da suka yi iktirafin wannan khati'a din Allah ya kuma sake suturce su ne dan da hasken manzon Allah a jikinsu bayan nan sai aka ce annabi Adamu ya sauko kasa sai ya sauko kasa saukowar da yi kasa tare da hasken manzon Allah suka sauko shi ya sanya ma har ya samu gafara lokacin da ya nemi gafara shine summa habattal bilada ya rasulullahi bayan ka wuce hijabban nan ka biyo ta aljanna ka jira a mustaudau sai ga ka ka sabko kasa ya rasulullahi aka ce abbasu ya kake fadar haka yo ya aka yi lokacin da Allah ya saukar da annabi adamu kawai adamu da hawwa aka gani ina annabi muhammadin shi a ina ya sauka sai ce ai a wannan lokacin la basharun anta wala mudghatun wala alaqu ai lokacin ba a jiki yake ba lokacin bai zama mutum ba sannan wala mudghatun ba tsoka bane wala alaqun ba gudan jini bane balle ma kai maganan maniyi banna kufatan a'a mudahharan shi yasa wasu suka ce banna kufatan ya zama mudahharan yana so ya maida mu cewa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ko thumma yursal ilayhi al-malaku thumma yursal ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha ko fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'in bi katbi rizqihi wa ajrihi wa shaqiyin aw sa'idin sai ke so ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk protocol din hanyar ma da za a bi zama bashiru ba ma abi ba to yana abi mutahhar yana tsarkakakken shi wato haske a haka ya sauko lokacin ya zauna tare da annabi Adamu daga annabi Adamu wannan kasancewar shi tare da annabi Adamu yasa har Allah ya gafarta masa wancan zulumin bayan nan ya yi ta bin tsatso na mazaje zuwa mahaifa na mataye har ya zo hasken wannan ya sauka ga annabi Nuhu shi ne ya ce tarkabus safina lokacin da annabi Nuhu ya hau jirgin ruwa kuna tare ya rasulallah shi yana a Nuhu kai kana a haske a lokacin da algharaku dilmiyar ruwan tufana aljama nasaran ya kama hancin lizamin gunkin nasaru wa alahu da duk mabiya masu bauta masa da sauran gumaka ya jirmiyar amma annabi nuhu da jirgin shi ko gezau kun san dalili hasken manzon Allah na wurin nasu gunki ne daga cikin manyan gumaka guda biyar na mutanen annabi Nuhu Allah ya kara alaihi salatu wassalam wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra to sune waɗannan gumaka guda biyar to al-imam Hassan al-Abbas da ya faɗi nasaru sai ya ce wa ahlahu da mazawwan shi sauran gumakan da masu bauta musu al-gharqu dilmiyar ruwan duba na gaba ɗaya aljamahum ya ja su ya dilmiyar amma annabi nuhu ko ge zaudan mi ka san dalili rakiba safinata ma'anur sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bayan nan aka ci gaba da tiratarka daga tsatso zuwa ga mahaifa kwamfa sai ga hasken ga jikin annabi ibrahim sai kuka shiga wuta tare waratta naral khalili sai ka gangaran wutar annabi Ibrahim muktataman kana a halin abun boyewa ba a ganin ka haske ne shi annabi Ibrahim ya san kuna tare tajulu biya ba an ga annabi Ibrahim yana ta kai kawo a cikin wutar ba lokacin da aka saka shi wuta an yi babban taro fa an yi kwana da kwanaki ana tara itatuwan da za a sanya su koma a hura su su koma garwashi a saka annabi Ibrahim na maruda ya kira babban taro aka zo inda aka tara wutar aka tara itatuwa aka banka musu wuta suka zama gawayi suka zama garwashi kusa da wurin ma ba iya zuwa da aka zo aka ce a jefa annabi Ibrahimu to a ce ta zamana wane ne ma zai iya zuwa kusa da wutar balle ya jefa shi dan duk wanda ya rabu kusa da wutar shi ma zai kone aka rasa to yanzu wata hanya za a bi a jefa annabi Ibrahim sai shaidan ya zo ya koya musu ya ce ku yi majajjawa ban san ko anan Hausar Abuja ba an san majajjawa mu dai can wajen mu haka ake cewa yace ku yi majajjawa ku saka shi in na kwatanta kila wasu za su gane majajjawa shine abin da za a yi shi kamar wani abu mai faɗi haka sai a kama gefe nan da gefe nan a bai marikai saboda jifa da abu mai nauyi sai a saka dutse wani ya kama nan wani ya kama nan sai su yi haka su shilla su shilla sai su furga an gano wannan shine majajjawa shedan yace ku yi majajjawa sai ku koma daga nesa ku saka shi a cikin sai a jujjuya a wulla kawai ya fada aka samo majajjawa aka zo za a saka annabi ibrahim akwai bukatar sai a dan daure shi a saka sai mala'iku suka zo suka shigi gaban annabi ibrahim babu gaba ɗaya da suke lankwasuwa a jikin shi kamar wani bakin rodi aka yi aka yi a lankwasa shi da za a daura a sa majajjawa ina ga kakare wajen antena din ne a jefa shi a majajjawa abin ya gagara a karanta ya za a yi sai shaidan ya sake dawa ce ai wannan abu mai sauki ne ai mala'iku ne suka shiga jikin shi suka mai da shi haka aka ce to ina solution ranka ya dade shaidan ya ce akwai yan mata za ku samu kyawawa su zo kawai su tsirara su zo gaban shi tsaya mala'iku ba sa ganin tsare shi kuna yin haka mala'ikun duk za su bar shi aka yi haka ko aka zo da yan mata a irin wannan sifar da shaidan ya faɗa kawai shi kenan mala'iku duk suka tashi sai aka nade annabi Ibrahim aka saka a majajjawa aka jefa abin da ya mamaki sarki ana jefa annabi Ibrahim kawai sai ga annabi Ibrahim ya dire a cikin wuta suna yawo ba inda baya takawa wasu malamai suka ce gurin sai zama dausayi duk inda annabi Ibrahim ya bi a cikin wutar sai ga kawai nan take kwarran tsirrai sun bayyana to wannan jawalalin da yake yi a cikin wuta yana yawon shi kawai yadda ya ga dama a cikin wuta shine abin da Sayyidina Al-Abbas yake faɗa ta julu fiha ai ba wai sirrin ba na Annabi Ibrahim bane wallahi da dan shine zai kore amma da ke akwai hasken Annabi Muhammadu sai ya zamana Annabi Ibrahim yana takama a cikin wutar yana kai kawo walasta ta hatari ko amma baka kone ba ya Rasulullah wai ma'ana jikar da aka saka ka shi annabi Ibrahim jika ne a lokacin jikar da aka saka ka ba abin da ta yi ya Rasulullah balle ka cin jikar ka kono yace haka kai ta bi tunqalu min salibin ila rahimin ana tiratar ka daga tsatso na mahaifa maza ila rahimin zuwa ga tsatso mahaifa ta mata iyaye mata iza maza alamun duk lokacin da wata alam ta wuce ma'ana duk lokacin da wannan tsatsan ya gama kwangilar shi namijin kenan ya sadu da matar da za ta ɗau cikin wanda hasken zai koma jikin shi to an sallama wannan namijin to yanzu haskenka ba zai faɗa akan kowa ba sai akan matar da ta yi muɗabaka da wannan mijin a daraja da komai idan za ta haifo kakanka namijin to shi ma sai an diba wanda zai muɗabaka da wanda yake shi ne hasken ya fita daga jikin shi to a nan ya ce izama ba alamul bada tsabaku duk lokacin da ka ƙetare wani tsatso to sai an samu wani tsatso da zai muɗabaka da darajar wannan tsatson da ka fita sannan a aje ka to amma mun ji ya ratso annabawa to idan ya ratso annabawa lokacin da zai sauka zuwa ga wani dan annabi wanda ba annabi ba shi ma wannan yayi mudabaka da wancan tsatsan da ya baro sai aka ce abin da yake faruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen da suka dauko shi tsatsan da ya biyo hasken shi ya biyo to gaba ɗaya zaka iske ko dai annabi in ba annabi ba kuwa to duk wanda ya zama kakan manzan Allah shine al-qudubul fardil jami'u na zamanin shi shine halifan Allah na zamanin shi da haka ashe daga nan ya ƙetare tunanin ma wai ka ce a cikin kakannin manzan Allah balle iyaye wal iyaz billah a cikin kakannin shi ma akwai wanda ba musulmi ba ka duba malamai fasar da suka yi wa taqallubaka fis sajidin as-sajidun kakannin manzon Allah ake nufi Allah ya ambace su da as-sajidun so da haka a cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ba annabi ba ko kudubi shine idza madha alamun bada tabaku yace hatta tawa baitukal muhaiminu min khindifa aliyaa ta ta hannu tsabu har dai wannan baitus din naka wannan gidan naka al-muhaiminu wanda shi ne mai kiwon dukkan gidaje shi ne mai kula da dukkan gidaje shi ke ba kowane gida daraja duk gidan da kaji ya samu daraja ya samu ɗaukaka hasken annabi muhammadu ya biyo ta gidan ashe ba gidan ke da daraja ba manzan allah ne mai daraja ya ce to wannan gidan naka da ya ta bi ya ta bi har ya haɗo da khindifa ita ma aka sako ta cikin layin waɗanda suka yi ɗaukar cikin manzan allah wace ce khindifa ita ce matar Ilyas wanda yake kakan manzon Allah ne wanda shine bahaifin mudrikata mudrikata dan Ilyas to shi wannan mudrika dan dan Khindiba ne me yasa to ya ambaci Khindiba bai ambaci Ilyas din ba yana so ya faɗa mana ita Khindiba ta samu wani daraja a cikin kabilun Larabawa har ya zamana wato a cikin familinta ‘ya'ya uku ta haifa kwata-kwata amma wanda ‘ya'yan guda uku duk wata babbar ƙabilar larabawa original zaka iske ta jono da ita shi yasa har ake ce musu ma ƙabilun da suka jono da ita ake ce musu alƙaba'il khindafiyya waɗannan to ita ce khindifa matar Iliyasu nakan ji wasu ba'ayi daga ce masu fasartawa Allah ya saka musu da alkhairi in sun zo sun ce khindifa matar annabi Iliyasu a'a ba annabi Iliyasu ba Iliyasu kakan manzon Allah ake nufi mahaifin mudrikata so da haka hatta hata wa baitukal muhaiminu min khindifa aliyaa wannan khindifa din nan matar nan madaukakiya wadda ta yi suna a cikin kabilun larabawa gaba daya har ma manyan kabilu alfahari suke ce ƴaƴanta ne su wanda nutaku duk wata damara da ka ji damara jarumta yake nufi to ta hata ha karkashin ta ne wato duk wasu manyan kabilun larabawa za ka ce yayanta ne jam'i ne na nitsab wannan nutsaku din jam'i ne na nitsab ba na furci bane yace wa anta lamma wulitta to ya gama layi ya zo kan mahaifan manzon Allah sayyidina Abdullahi da sayyida Amina sun dauko wannan sakon na haske yau yana ba mu labari an haifi manzan Allah ya ce da aka haife ka ya faru ya rasulallah lamma wulita ana haihuwarka ya rasulallah al'ardu ƙasa ga baki ɗaya ashirka sai ta kece da haske uku sasanni duk gaba ɗaya a za'at suka haskaka binurika da haskenka ya rasulallah ai ga sha hadisi ma sai da Amina Allah ya kara mata yadda ce lokacin da ta haifi sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani haske ya fita tare da manzon Allah wanda tara'at bihi qusur sham shine mai hamziya a shaykh al-imam Muhammad ibn Sa'id al-Busiri Allah ya kara masa yadda ke cewa tara'at qusur qaisara birrumi yaraha man daruhu al-bataha'u hasken manzan Allah lokacin da aka haife shi sai wani haske ya faɗo ya bayyana tau ya ce man daruhul bataha wanda gidan shi yana makka makka ce gidan shi da wannan hasken tara'a kusurin kaisara gine-ginen fadar kaisar suka gano daga makka mutumin da ke makka fayau ya gano wani sai ya yi mamaki kawai ya za a ce daga makka an gano gidajen rum kai wannan abun anya zai yi sai mu ce yo kai ma kana ganowa balle wancan zamanin kuma an ce mu'jizar manzo Allah kai ko bature ne kawai ya nuna maka wani sujjabar ya nuna maka kimiyya duk wanda kaga ya shiga ɗakin shi bai gano Ka'aba ba bai wa bature hidima bane amma idan ya je ya hidimta wa bature ya samu wata hadiyar shi mai kwari ya miƙa wa bature bature ya lamunce ya bashi talabijin ya bashi satellite ya lamunce wutar lantarki ta zo koda ta janareto ce in ya jona wallahi yana daki zai rika ganin Ka'aba kuma layi lokacin da ladani ya kiran sallar magariba Allahu akbar wallahi lokacin da ka gani lokacin yake yi ashe yanzu bature ma idan ka hidimta masa ka samu hadiyya ka mai kwari ka bashi zai lamunce ma irin wannan karamar balle a ce mu'ujizar annabi Muhammadu ka tsaya kana mamaki alaihi salatu wassalam wa anta lamma wulita ashraqat al-ardu wa da'at bi nurika al-ufq wa nahanu fi zalika ad-diya'i wa fi an-nuri wa subul ar-rashadi nakhtariqu sai gashi nahanu mu albarkatinka ya rasulullah naftariqu muna ketawa fi zalika ad-diya'i a cikin wannan hasken wafin nuri da wancan hasken wancan na asalin wasu bulin rashadi da kuma tafarkoki na shirya duk inda ka ganmu cikin wannan hasken ne wanda da aka haife ka ya yada duniya kirazanmu suna cike da wannan hasken wanda shine muka yi ta bada labarin yayi ta biwa fi zilali wa fi musaudain wa fi wa fi wa fi wasu bulin rashadi kuma ga mu kan tafarkin shirya daidai ya rasulullah wannan shine yaban da aka wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a gaban shi al-Abbas Allah ya kara masa yadda ya shaida wa duniya ta manzon Allah haske ne a asali ba lokacin da aka haife shi bane sandan irin kaman kowa a'a manzon Allah haske ne a asali kuma wannan hasken tun ba kowa ba komai hasken yake min qabliha to ina wanda za a yabo manzo Allah ce an yi guluwi wannan a gaban manzo Allah sahabi ammin manzo Allah yawa annabi irin wannan yaban kuma annabi ya ji dadi yamar addu'a ya tabbatar da shi akan abin da ya faɗa ba mu ji inda aka ce annabi ya gyara mar ba mun san ko cewa manzo Allah yana gyarawa sha'ira in sun yi ba daidai ba ko ba ga ka abu ba da yazo yana yaban shi da alburdar shi wanda yake cewa a a banat su'adu wa qalbi yawma matbulu mutayyamun ithriha lam yubda makbulu mutayyamun ithriha ithraha lam yubda makbulu ko wa ma su'adu gadatul bayni izrahalu illa aghanna ghadira tarfi makbulu zuwa karshe a akwai kasida da yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake waje yake cewa a innar rasula la sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufil hindi shine ko Hassan ibn Sabit dayan biyu dai da ya faɗa ce muhannadun min suyufil hindi manzo Allah sai gyara mar yace ka ce min suyufil lahi maslulu abinda nake son mu fahimta shine a cikin wannan kasidar ta min kabli hada akwai wani abu da za a gyara wani abu ba daidai ba da Abbas ya faɗa annabi zai gyara masa zai ce ba haka zaka ce ba je kaza kamar yadda yace muhammadun min suyufil hindi yace a a gyara kace min suyufil lahi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama teku ne wanda duk mai faɗa zai zo ya faɗa ya ƙare bai faɗi manzan Allah ba. Annabi Muhammadu gaskiye shehu radiyallahu anhu. Muhammadu la ya'rifu ghayru ilahihi yadhiqu jami'ul kauni an hamli kauni sallallahu alaihi wasallam Muhammadu ba wanda ya san shi sai ubangijin shi kaunu gaba ɗaya tana kuntata daga ɗaukar kauniyar manzan Allah kasantuwar manzan Allah kaunu ba za ta iya ɗauka ba fahu sifatun shabbatuhu bismi fa'ilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine as-sifatul mushabbaha ka tambayi malaman nahu menene as-sifatul mushabbaha shi yace shabbatuhu bismi fa'ilin ita tana kama da ismul fa'il yace to haka manzo Allah yake ishara ce daman shi yana cewa asikhul isharati fa inni lam abuh bi sirri habibin khalli anka su'aliya ni in zan magana cikin manzo Allah da ishara nake magana ba zan iya fakkin rumus din ba ko da yake damar rayuwar shugaba ɗaya damar rumusi hayati rumuzun kullu hawa isharatun tufassaru mahama zalikal qabru bu'thira rayuwa ta dukkan ta gaba ɗaya ramzi ce da ishara yace ba za a gane ta ba sai ran da aka daga wannan kabarin aka buɗa shi wato ran da aka tashi alkiyama shi wace ran nan ne za a gane wa Ibrahim kaula yanzu na zo na yi wata irin rayuwa cikin ramzi ne da ishara yace to cikin isharorin nawa a sirri isharati fa inni lam abu bi sirri habibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadhiqu jami'ul kauni an hamli kaunihi amma kadai akwai wasu ayoyi na alqur'ani da sun ishe mu mu yi ta tunani a cikin manzon Allah daga ƙarshe mu ce ba mu gane ba zan faɗi ɗaya saboda lokaci kuma yanzu haka muna da wata tafiya zuwa wani maulidin kuma kila tafiyan ya kai wajen kilomita 80 da wani abu ga dare ya yi ayar nan guda ɗaya maulanar imam ni dai na tasa gane ta a gane alhakikacin muhammadiyya Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim an zo ana wa manzon Allah mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya aje hannun shi ana dorawa duk wanda yazo sai annabi in su jera sai annabi dora hannun shi a saman nasu ma'anan ya amshi mubaya'a Allah ya kalle su yace kaga masu yi maka mubaya'an nan ya rasulullahi Allah suke mubaya'a hannun Allah ne maka hannun su yadullahi fawqa aydihim ko da yake bari kar in fita daga ka'idan mu na malama asha'ira ko malama asha'ira suna cewa akwai wasu daga cikin masu tsanantawa ma kwarai saboda su kantange mutane daga tajsimi ko tashbihi wannan sai yana ta duk mutumin da ya zo karanta alkur'ani iko Allah duk mutumin da ya zo karanta alkur'ani misali sai ya bi wannan ayar innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sai yayi haka da hannun shi wani malami daga sai a shaida sai ce a yanke hannun Allah dabtar da shi a yanke hannun ai kawai yin haka da yadullahi fawqa aydihim yace ya kwatanta hannun Allah kenan shi ko Allah laysa ka mislihi shay'un zuciyar shi kamar tana nuna tashbihi a cikin wannan abun ko tashkimi to da haka a yanke hannun wannan dai mubalaga ce daga cikin malamai masu ta'assubanci kwarai a cikin ashariyanci ashariyanci to ala ayi halin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk abin da zaka faɗa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shehu radiyallahu anhu yana cewa idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi yatansib lahu ma shi'ta la tahtashil itra duk in dai ka ce manzo Allah bawan Allah ne baka ce masa Allah ko dan Allah ba kuma ka yarda shi a bayin ma sayyidu khalqi shine shugaban bayi to a wannan tsakanin duk abin da kaga dama dauki fada wa manzo Allah karka ji tsoron zaka kai wajen guluwi da istira'i babu babu a cikin manzo Allah al-Imam Yusuf na Bahani mana ta wai wa ainal guluwi wal gulawa wai kana magana za a yi guluwi cikin manzo Allah wai ina ma guluwin yake shi ma guluwi in ka jefa cikin manzo Allah zai zama babu ne ai balle wai mai guluwi shi kanshi guluwi ma babu shi ma balle mai guluwi a cikin manzo Allah fa ainal guluwi wal gulawa Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ta karshe da zan cika sada ita shine mu sani cewa dariƙa tijjaniya bace ta kai ta a wajen taron maulidi kawai ba a zo a yi maulidi a yi ji labarin manzon Allah a ji daɗi a tashi shikenan an shirya bikin maulidi shikenan an gama dariƙar tijjaniya lalle kam ayi maulidi a faɗi labarin manzo Allah a ji daɗi alkhairi ne wanda ba alkhairi sama da shi wannan kam duk mun sani amma dariƙar tijjaniya shine lazumi da wazifa da zikirin juma'a shine abin da 'yan dariƙar tijjaniya suka keɓanta da wasunsu kuma ba za su amsa sunan dariƙar tijjaniya ba sai sun yi wannan amma maulidi ai duk kayan duk musulmi ne ai ni na ga mai gaba ɗaya kamar yadda maulana prof ya faɗa Allah ya ƙara masa yarda ya ce duk musulmi yana murnar maulidin manzala duk musulmi yana maulidi duk wanda ga baya maulidi ba musulmi ba ne makiya suka yi ta ce ku ce ai maulidi kayan duk musulmi ne duk wanda ya ji shi baya cikin yan maulidi ya tuhumi musulunci shi koda ya faɗa tunda ma'anan maulidi murna da an haifi annabi muhammadu ko ba shi bane maulidi to duk wanda baya murna da an haifi annabi muhammadu ko ya ce shi musulmi ne ya tsaya da ya tambayi kanshi anya da gaskiya nake kuwa ban yaudari kaina ba kuwa shine ma'anan maulidin ai shine kuma ma'anan da maulana furo yake nufi to daga maulidi kayan kowa ne kayan duk musulmi ne ɗariƙar tijjaniya ƙari ne a kai shi ne ba mu aje ta da zumuncinmu da manzan Allah ba cewa sai shekara shekara mai maulidi shi kenan mu tashi sai baɗi a'a tun da safe lokacin da muka falka daga barci sai mun sada zumuncinmu da manzan Allah shine sai mun yi istighfari mun yi salati mun yi la ilaha illallah da an jima yamma ta yi mun gama uzurorinmu na rana za mu shigi dare sai kuma mu sake sannan kuma sai mu ware wani lokaci wanda shi kuma in mun ga dama mu yi da asuba in mun ga dama mu yi da azhar in mun ga dama mu yi da al'asar in mun ga dama mu yi da magriba shine wazifa duk sati kuma mu zo mu yi ta ambatan Allah wannan shine dariƙar tijaniya abin da yasa na faɗi haka da yawa daga cikin yan uwa zaka iske in ka zo wurin maulidi sai ka iske matasa ɗari ana ta shauki an zo wurin maulidi kuma kowane ɗaya in ka tambayi sai ce shi dan dalika tijjaniya ne amma kuma in ka je zawiya sai ka iske mutum goma mutum ashirin to wannan da aka iske a zawiya su ne yan tijjaniyar ba da yan cikin maulidin ba wannan na zawiya je su ne yan tijjaniya ɗaya kenan na biyu kar mu ɗauka ni dan tijjaniya ne shine kawai da an kama wayata a ji waƙoƙin yaban annabi masu kiɗan nan shi kadai ne lazumi na shi kadai ne wazifa ta in dai ba a lazumi ba a wazifa ba shiga tijjaniya ba tukuna kuma wannan yan wake-waken da ake yi daga masu sauraron har masu yi zan ba da shawara guda daya amma mafi girman shawara ta akan masu yin waƙoƙin ne idan sun gyaru masu sauraron ma za su gyaru shine duk wanda zai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai yabo wani daga sahabban manzan Allah ko zai yabo wani daga cikin waliyai salihai na farko ya zama malami idan ba malami bane to in ya rubuto waƙar ya kai wa malami sai a gyara da yawa zaka ji an yabo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da lafuzan da ba ladabi a ciki abin da ya jawo wanda ya waƙar ba malami bane kuma da ya bai kai wa malami ba daga inda ya rubuta waƙar direct sai gidan mai ganga studio kenan shi shehin sai an gama kaɗe waƙar ta ta sha ganga ta yi zakwai sai a kawo shehi sai ka rasa ma me za a ji gangar ko waƙar lafizan to ya kamata yin an rubuta kasidar a kai ma malamai duk masu kasidun nan ai suna da shehannansu to in sun rubuta su je su miƙa ma shehin akramakullah wannan kasida ce na rubuta ce yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amin izini in karanta aji kana karantawa duk abin da ka faɗa malamin yana hararo shi cikin aya da hadisi da ka zo da wani abu wajen aya da hadisi sai ce a nan cire ba haka ya kamata a ce wa manzan Allah ba kaza ne ya kamata sai a gyara in aka gyara da za a gyardama a kyale mai gangar a zo a rera ta babu kiɗan sai ta fi daɗi sai ta fi ma'ana in kuma an kasa alal darurati aje da Allah a sanya amma gangar sama sama akwai wakar da wallahi in kana ji kidan kawai zaka gane amma lafuzan ma baka ganewa me ake cewa sai dai kan yayi ta haka ba waka yake bi ba kidan yake bi to haka idan an zo yaban salihan bayan Allah musamman musamman musamman shi ne ban shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ana samun guluwi ana samun ketare iyaka dan Allah duk waɗannan sha'iran da suke maganganu suna danganta wasu ababe ga shehu radiyallahu anhu wanda wannan abun bai inganta ba dan Allah a nisance su su kuma su ji tsoron Allah su duba su gyara shehu radiyallahu ta'ala anhu kar ka taɓa yarda ka ji a ranka cewa za ka yabi shehu ibrahim ka ce mai sahabin annabi balle ka ce mai annabi balle ka ce mai allah kuma ka ɗauka wannan yaban naka yardaje ne a wurin shehu ibrahim ba yardaje ba ne shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kai matukar abin da ya kai na girma da daraja a wurin allah wannan kan musallam kowa ya yadda har mun kirai in ma ba su yadda ba da baki lisanin halin su ya nuna sun yadda dole ba yadda za su iya tunda har yanzu sun yi sun yi sun yi su san koshi daga wannan martabar sun kasa ashe sun san ba shi ya hau ba wani dora shi ba Allah ne dan da shi ya hau ko wani dora shi yanzu da an iya sauko shi inda dai wani ne ta tasarifi ya hau to da yanzu wani yayi tasarifi ya sauko amma duka wannan matsayin da Shebran ya samu da Maratu da falalolin nan ya fare na ya same su yace bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi aha nabiyya yace kun ganni duk abinda na zama abu biyu ne ya bani wannan matsayin abu biyu ne ba na uku na farko shine falalar Allah tabaraka wata'ala falalar Allah da ta so ta maida ni haka sai ta kai ni kan channel din da da an hau an zama shine san manzon Allah duk ran da Allah ya rufin ya maka falala to kadiba ka gani in ba falalar zolaya bace to zai baka san manzo Allah amma duk abin da ya baka in ba san manzo Allah ba falala ce ta zolaya in nace falala ta zolaya mara amfani amma falala mai amfani ita ce san manzo Allah yace to Allah da ya tashi mun falala sai ya dora ni akan channel din da an dora ka akai zaka kai shine san manzo Allah bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi faha nabiya da haka ne na zama abin da na zama ji shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to yaushe wani zindiki zai zo ya kalli Shehu Ibrahim yayi maganganu na rishin kan gado na kafirci na zindikanci na guluwi na komai kuma ya ce wai wannan mutumin yana faɗin abin da yake yardajji a janabin Shehu radiyallahu ta'ala anhu lalle wannan kam an kuskure an sauka daga kan hanya tafarkin da zai sada bawa da Allah tabaraka wa ta'ala shi ko matukar ba tafarkin Allah ka bi ba to ta hanyar da kai ba za ku haɗu da shi Ibrahim ba dan ya faɗa aya nasu khallul hazla wa kufu muhammadan wa illa tarawni dahra jadda bara'i a wani wuri yake ce idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu ashe duk hanyar da ka bi in dai ba ta annabi Muhammadu ba karka zance za ku haɗu da shi Ibrahim dan ba ita ya hau ba ba yanda za a yi abokin tafiyarka ya hau hanyar kaduna kai kuma ka hau hanyar lakwaje ka yi tunanin za ku haɗa a ina ba ku haɗa hanya ba ko da ya ma nisa idan da nufi hanyar kaduna ya je can wajen ya wuce jere ya yi can dai can dai can dai haka ko ya ma nisa in dai hanyar kaduna ka hau wata rana za ku haɗu amma da yawa hanyar kaduna ko tare kuka fara tafiyar sai nufi kaduna kai lakwaja ba ranar haɗuwa sai dai ɗayan biyu ranar da shi ya fasa ya yo kwana ya biyo hanyar lakwaja ko ranar da kai ka fasa ka yo kwana ka biyo hanyar kaduna sai ku haɗu wata rana haka ne amma dai ya ma nisa to haka idan ka biyo ta hanyar da ba ta manzon Allah ba in kai ko haɗu da shi Ibrahim ɗayan biyu ne to ɗayan ku ba zai faru ba sai dai ɗayan ya faru ku haɗu shi ne ko shi ibrahim ya fasa bin hanyar manzo Allah biyo taka ka san ko wannan mustahil ko ba zai yi ba ko kuma kai ka fasa bin takar ka biyo ta manzo Allah sai ku haɗu to da haka wannan shine hanyar saduwa da shi ibrahim duk wata hanyar da aka kama ba wannan ba ba sunnar manzo Allah ba ba a samu shi ibrahim ko da ku zuciyarka tariya ma za ku haɗu tariya ma ƙarya kai gaggawar ƙaryata ta wa khalifin nafsa wa shaytan wa asihima wa inuma ma hazaka nusa fatahimi kai gaggawar ƙaryata ka dan ka tsira Allah ya sa mu dace Allah ya dawamar da mu a cikin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya datar da ayyukanmu ya katartar da mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan gari Allah ya yawaita albarka a cikin shi Allah ya yawaita albarka a cikin shi Allah ya yawaita albarka a cikin shi dukkan wani abu na tashin hankali ko wata fitina Allah ya yi daga wannan gari da dukkan garuruwan musulmi baki daya sarakunan wannan gari Allah ya karfafe su Allah ya ba su ikon yin adalci wa talakawansu malaman wannan gari Allah ya ba su a karfin sabati akan hanyar Allah hanyar manzon Allah ya karfafe su cikin shiryar da bayan Allah zuwa ga Allah ya sanya su zama manya-manyan wakilan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yan kasuwar wannan gari Allah ya albarkaci kasuwarsu ya sanya musu riba ya sanya musu kuma albarka a cikin ribar Allah ya kiyaye su dukkan wani abu da zai jawo su zuwa ga sabawa Allah cikin kasuwarsu ma'aikatan gwamnati Allah ya sa albarka a cikin ayyukansu ɗaliban ilimi Allah ya ba su ilimi mai albarka Allah ya ba su hasken ilimi a hasken nan da yake sanyawa a cikin zuciya wanda da shi yake samun ilimi Allah ya ba su wannan hasken a sauran mazauna gari duka Allah ya albarkace mu tare da su baki daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maulidi Allah ya sanya ya kafu kenan har ɗiyan ɗiya har jikokin jikoki albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya maimaita mana kuma Allah ya ba mu tsawon rayuwa ya kuma ba mu iko mu yi ta zuwa duk shekara in an ce za a yi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh